أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين babu dawafi alal wudu'i ba mai bayani akan dawafi cikin arwalla ba dawafi sai da arwalla Haddasuna Ahmadu na Isah haddasuna yauni wa harbin ƙala a habaren ne auren nan Haris. Babu da wafin kare ku? Babu da wafin kare ni, ba mai bani a kan da Babu da wafin kare Haddasuna Abdullahi na Yusuf 1419 a habaren na Malikun a nuna An-Owa an aisha share Anha. tace harajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun hita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatul wada'i ga haji na ban kwana fa ahallalna bi umratin mun kai niyyar umra sun muqala sannan manzon Allah ce man kana ahu hadayun duk wanda ya kasance shi na da hadaya falu hilla bil hajji shi niyya haji wal umrata da umra gaba da ya zan kira ni kenan sun musa annallahi hilla ba ya samu halacci hatta ya hilla minhu ma sai ya samu halacci daga yesu gaba aisha ta ce fa kadimtu makkata ne zo makka wa ana haidu ina ma hela wallan ma qadaina hajjina lokacin da mu ha kare hajjin mu arsalani manzo Allah ya aika ni ma ta da abdurrahmani ta da abdurrahmani kenan magajin ta illa tan'imi zuwa ga tan'imu fa atamartu ni umra fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mini hadhihi makanu umratiki hadhihi wannan makanu umratiki wannan umrake kenan wannan shi amma ko umrake da kike samu ba ta da sauran sahabbai fadafal ladina fadafal ladina ahallu bil umrati wanda sun kai fadafal ladina ahallu alladina ahallu bil umra wanda sun kai niyyar umra kawai fadafa suka yi fe sun masa annan halu sun ka samu halacci wanda sun kai tamattu'i kenan sun masa annan sun masa annan dafu sun kai dawafi dawafan ahara dawafi na daban kenan shine na haji ba da an raja'u bayan sun dawo mina daga mina shine dawafin ifala sun yi dawafi biyu kenan wanda sun kai umra ita kadai suka kare sun yi dawafin umra bayan sun kare dawafin umra kuma suka zo suka sake yin wani dawafi wanda ya kasance shi kuma wannan dawafin hajji kenan ana kira shi dawafin ifala sun masa annan dawafu dawafan ahara ba'da an raja'u min minan wa amma alladhina jama'u bainal hajji wal umrati amma waɗanda suka hada tsakanin hajji da umra dafu dawafin da sun yi dawafi dawafi daya dawafin da suka yi na farko na shiga maka ana kiran shi dawafin gudumi. baya gare shi ba sake yin komai sai lokacin suka zo za su yin hajjin su dan da ya kasance watan sun yi niyyar haji da umra da sun kai niyyar haji da umra suka shigo maka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ne ibradi haji ɗaya kawai ya niyya amma wasu daga cikin sahabbai ne ya sa sun mai da hajjin su umra ya zama tabattu'i kenan wasu kuma daga cikin su sun ka hada hajji da umra game ya zama kirani kenan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibada shi kadai hajji kai manzon Allah yi kenan kaga sifofin ga hajji guda uku dukkanin sahabbai suna tare da su kenan wasu sun yi umra kawai da su haƙari suka hajji cikin wannan shekara suka hajji cikin wannan watannin ya kasance ya kasance tamattu'i kenan wasu kuma sun ka hada gaba ɗai wasu kuma daga cikin su sun kai ibradi manzo Allah shi da ibradi yayi to wannan wanda ya kasance suka hada umrarsu da hajjin su gaba daya da suka zo makka sai suka yi dawafi ana kiran wannan dawaful qudumi abin da ya rage musu watan sun yi niyya hajji da umra to shikenan sai umra ta shige cikin aikin hajji lokacin da suka shigo suka yi dawaful qudumi abin da rage musu za ku zo su yi tsayin arfa ranar arfa suka yi ta aka yi arfa da su daga cikin rukunnan hajji sun samu rukunne guda biyu can gani ya hajji gani ya hajji ga niyyar umra ka gane hajji ta shigo ciki aka taho aka yi aka to aka yi abin nan tsayi ko arfa sun samu cikin rukunan hajji sun samu rukunai guda nawa kenan sun samu rukunai guda guda biyu sai suka zo suka yi ifala da suka yi ifala sun samu rukuni na nawa kenan na uku suka ce suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun samu rukuni nawa to ga ga ka'ida wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu kuma abin da suka yi ko kuma ga sifa hajjin da manzon Allah yayi ga wata sifa lokacin da manzon Allah zai dawo dumi dake shi nashi abin gana zai yi ibradi zai yi da ya dawo dumi yayi sa'ayur haji bayan safar marwa ya dawo ya tahi arfa da ya arfa ya dawo ifala kaga shikenan ya kare to dukkanin sahabbai wanda kasance suka bi shi haka suka yi sannan su ma wasu masu kirani haka suka yi suka yi dawafi na kudumi ba su yi dawafi na kudumi suka yi sa'ayul hajji saboda shi sa'ayul hajji ba dole ne sai bayan alfa aka yi ne ba amma shi ifala bai zukkuwa sai bayan alfa ba ifala sai bayan alfa amma shi dawafi amma shi sa'ayi ana yi ne koda ko ba a yi alfa ba to wannan to shine sai aisha ta ce dafu dawafu mahidan sun yi dawafi guda shine ce babu dawafil qarin bai mai bayani akan dawafin mai kirani ashe kenan mai kirani zai yi dawafi guda zai yi sa'ayi guda ba dawafi biyu zai ba zai dawafi biyu ba shi sa'ayi biyu kaga yanzu shikenan tun da tuho yi dawafi dawafi ne na ifala dawafin umra ya shige ciki da ta yi sa'ayi sa'ayul hajji sa'ayin umra ya shige ciki Ka kaga shikenan umra ta shige cikin aiki ne na hajji حدثنا قتيبة daidai muke ko حدثنا يعقوب بن ko هو الدورقي حدثنا ibnu ulayya an ayyuba an nafi'in annabi na umar radiyallahu anhuma da hala ibn da hala ibnuhu anna haqiqa annabi na umar radiyallahu anhuma haqiqa abdullahi ibn umar Allah ya shaddada su da hala ibnuhu dan shi ya zo inda yake ana kiran dane abdullahi ibn abdullahi abdullahi ibn abdullahi ibn umar ya shiga inda abdullahi ibn umar lokacin da ya shiga wa zaharuhu fid dari raƙuma ta yi wadda ya kasance zai wadda ya kasance an ɗora mata kaya an aza sirdi an sa guzuri tana cikin gida nai kenan zai ta zuwa haji watan shi Abdullahi ibn Abdullahi ya taho ya ji mahaihi ne ya shirya zai na haji to ga kaida ta suka tahiya ko da ya taho bai san da mahaihin na shirin yi haji ba saboda ga hanya akwai rikici ana faɗa tsakanin Abdullahi ibn Zubairi tsakanin Abdullahi ibn Zubairi da da da wannan ah, da hajjajin yusufa a sakati akwai rikici tsakaninsu to lokacin nan na ya kasance hanya ba ta biyuwa ana ganin lallai haƙiƙa maka za a ne da faɗa cikinta to sai ya kasance ba su tunanin shi abdullahi bin umara zai ta hajji cikin wannan shekara ɗin ko da abdullahi bin abdullahi ya zo sai in kula kuma har cikin gidansu an riga an ɗora kayan rukumi ta suna sama to lokacin da zo shi na ce wa zaharu hufi dare raƙuma shi na cikin gida nai faƙalar ce inni la amanu an yakuna al'ama bainan nasi kitalun inni haƙiƙa ne la ba ni amintar da ba ni samun aminci an kuna al'ama shi kasance wannan shekara ba ni samun aminci cewa watan italin hada bai da nasu bai kasance tsakanin jama'a ba ina ganin za a yi hada bana kwaye su duka sai su hane ka ana bai daga ita ga daki in ya kasance ana faɗa muka ba ta ina ganin za su hane ka shiga falo a kamta da kaya zaman ne kawai ga shekara baka zo ba faƙala ce ƙahara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah ya hita fahala ku faru ƙurashin bai na huwa bai na baiti ku faru ƙurashin kafirin ƙurashawa fahala suka sha maka ce bai tsakanin manzon wa tsakanin fa in hila bayni wa bainahu in an ka sha maka ce tsakanina da daki ma kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai in ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikata yi tare da shi muke wannan lokacin ga riwaya ta mulmi ce yi in yi wa da manzon Allah aikata muna tare da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uzwatun hasanatun laqad haqiqa uzwatun hasanatun koyi mai kyawu kana ya kasance lakum gare ku fi rasulillahi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun makala sannan ya ce masu eh, sun na ce ma ‘ya'ya ne ushidukum ina shaida muku an ne haƙiƙa cewa ni aujabtu ma umrati hajjatan na haɗa hajji tare da umrata ya zan kira ni kenan ko to amma wannan magana ya yi ta bayan an hita bayan sun hita sun zo inda ake kira bai da'u sannan da hito da niyyar umra ya hito kenan shi niyya irin ne da manzon Allah yi ya zo an ka hana mai shiga ga daki ya wurwule umratai ga sulhun hudaybiya to da niyyar umra ya fito da an kawo bai da sai ce kai na gama hajji na da umra gaba dai yace inni ushurukum haqiqa na shaida sheku annai cewa ni ka aujabtu na wajabta hajjatan hajjan hajji ma ta da umrati ta, kala ce summa sa'annan qadima ya shigo makka da shigo fada fada wafin wahidan ya fada falahu ma dawafin wahidan yayi musu dawafi dawafi guda babu dawafin qarin ashe kenan mai kirani dawafi guda zai yi sabanin da su malamai suka tafi daga cikin sahabbai cewa zai yi dawa ta biyu zai yi sa'i biyu kama ah, kama ina jin Ali ibn Abi Talib da ko Abdullah ibn Abbas na sun tafi akan haka hadisna kutaiba ko ibn Sa'id hadisna Allah su annafi in annabna Umar radiyallahu anhuma arada al-hajj yani ya haji amana zalal al-hajjaj shekar da ah, hajjaj ya sauka bi ibn Zubair ga Abdullah ibn Zubair ya tije cikin Makka kila lahu aka ce mishi innan nasu haƙiƙa mutane Ka ka'inun bainahum qitalun fada ya kasance ya kable tsakanin su wa inni haƙiƙa cewa ni fa inna haƙiƙa cewa mu na hafu muna jin tsoron an ya suddu ku su hanne ka isa ga ɗaki fa qala ce laqad kana lakum fi lahi uswatun hasanatun laqad kana uswatun hasanatun haƙiƙa koyi mai kawo ya kasance koyi mai kawo ya kasance lakum gare ku fi rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan idan sun ka hane ni shiga asna'u kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan asna'a lokacin nan sai in yi kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamkai da mazon Allah ya aikata inni ushidukum haƙiƙa na shaida muku an ne cewa ni ka aujatu umratan na ne umra da gida ne kenan wagga magana da cikin gida kenan sun masa anna halaje shi ta hatta idza kana bi zahril bayda'i sai da zai inda ke kira zahrul bayda'u kala ce ma sha'anul hajji wal umrati illa wahidun sha'anin haji da umra bai kasance ba in ba abu daya ba duku ina shiri sheku ne cewa ni ka aujabtu hajjan na hada hajji ma tare da umrati umrata wa ahada hadayan sannan kuma wa ahada sai hadayan hadaya ikira wadda sai bi kudaidin da kudaidu wata sai hadaya wadda sai kudaidu saboda mi duk wanda ya tamattu'i wa man tamatta'a wa man qarana aw tamatta'a min ghairi ahli makka fa alaihi hadan dai kasance ka ga riga ne kira ne ko to shi kenan ya ce to sai fa hada sai ya hadaya wa hadaya ya hadaya hadayan hadaya ishtarahu bi qudaydin wanda sai inda ke kira qudaydu walan yazul ala zalika bai kara ba akan wannan walan yan har bai soke hadaya tai ba walam yahill bai samu halacci ba min shay'in daga komi haruma haruma min wanda kasance ya haramta daga gare shi walan halik bai alki ba walan walan yuqatir bai rage gashin shi ba hatta kana yawmun nahari sai da ya kasance su ahiyar sallah ashe kenan da ya kasance watan ya yi haɗa umra ta da hajji wuri guda ya ce bai ƙara komai ba akan wannan ko da ake bai komai ba bai yi komai ba bai yi aski ba bai yi rage gashin shi ba sannan bayan wannan kuma duk abin da ya haramta gare shi bai halatta gare shi ba shina na haka nan hatta kana yawan nahari hatta har lokacin da ya kasance yawan nahari sahih Sallah kana ya kasance fana hara sai ya soke hadaya tai wahalaka ya yi aski wa'ara ina zato in ji shi wannan abdullahi ina wa'ara in ji shi wannan wa'ara ko wara'a yace ina ganin in ji shi abdullahi ibn abdullahi wara'a yace shi na ganin ko wara'a shi abdullahi ibn abdullahi yace ina zaton an kakkada dawafu ko an kakkin mm, an kakkada dawaful haji ko wa'ara ina ganin an kakkada dawaful haji ya kare dawafi din haji gaba ɗaya wani wace da umra ta yi bid wafihi al'awwali da wafin da ya farko ya ƙari wafi ne na hajji da umra wafi wafihi al'awwal da wafi guda da ya san mishi ba ta shine ce babu wafi ƙari ne wa qalam nu umara abdullahi ibn umar ce ko da aikata wanga aiki kazalik fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kazalik tamkar haka fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah aikata babu dawafi ala wudu'in bai mai bayani akan dawafi bisa ga alwala dawafi da alwala wajibi ne na dawafi ba dawafi babu alwala wannan shi a kaulin jamhurin maluma duk sun taya akan cewa bai yiwa dawafi ba da alwala ba hilafin li abi hanifa abu hanifa ta akan cewa in hakan mance kai dawafi ba da alwala ba dawafin kai san maka sai ka bada hadaya حدثنا أحمد بن إيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني أمر بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي annahu sa'ala urwata min zubairi shi wannan muhammadun abdurrahman nawfalin ana kiran shi ya timu urwata marayin urwa yace to ya ya tambayar urwata min zubairi fa qala watan ya tambaye shi urwa ce mishi wai mutane wani ce in tambaye in tambaye ka ko wani ce eh mai tambaya wai menene hukuncin wanda ya zo yayye dawafe da ƙara dawafe bai yasa ayi ba kenan kuma can inda an ka hito yayi ne haji da umra ko kuma yayi ne umra ba da hajji ba amma da ya zo kawai da ya tsafi sai tsaya baki nan bai sa a yi ba kuma ce ya isa mishi ya tambaye wasu daga cikin malum sun ce kuma wannan aiki da ya isa mishi akwai wannan aiki nashi ko babu wannan aiki nashi to kala ce kad hajja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya haji fa ahbarani aisha aisha ta ga min radiyallahu anha anna awwala shay'in bada'a bihi hina qadima farkon abinda manzon Allah fara shi lokacin da shigo makka annahu tawadda'a ya aula babu da wafi alal wudu'i annahu tawadda ya fara yin alwala summa annan dafa bai da wafi ga daki to wannan suka ce wannan bai zama hujja akan cewa wajibi na mai mai ta yi alwala saboda mi nan ga shi na yawa alwala da manzon Allah ya mustahabbi ya ce ko kuma ya kasance shi da alwala tai ko kuma da tsarki ne ille kawai yayi alwala ne wasu maluma suka ce wannan bai zama wajibi wasu maluma suka ce a'a wajibi na saboda can Abdullahi bin Abbas ya yi riwaya mun yi riwaya wanda ya kasance an ce ruwa an wa kufan cewa watan alhaji minana adawafu adawafu salatun cewa adawafu salatun dawafi sallah ne in an kace dawafi sallah na ko kuma adawafu kasalati in an kace dawafi dai shi da sallah ashe da ka gaba a sallah sai da arwallah ashe kenan shi ma wannan aiki da za a yi na tsawafi ba za a shi sai da Tun tunda ba a sallah sai da arwalla kenan shi ma tsawafi ba za a yi sai da arwalla to yace mi sun madafu bil baiti sun masa annan lan takun umratun ya kasance sannan kuma umra ba ta zartu ba manzo Allah bai umra ba umra ba ta auku ba manzo Allah ya haji kenan shi kadai wannan haji ne manzo Allah kenan sun mahajja hajja abubakarin aisha ta gaya mai ce sannan abubakar radiyallahu anhu ya yi haji fa kana awwala shay'in bada'a bihi farkon abin da fara da shi a dawafa fi bil baiti ga daki sun masa lan takun ummatun sannan kuma ta umra bata kasantu ba bai umra ba sun masa annan umar umar radiyallahu anhu Allah shi da shi shi ma nazla zalika aikata dai haka kenan shi ma ya haji shi kadai bai umra ba wannan bakin abin da Aisha kenan ta to wannan ita ai riwaya wanda ya kasance a wannan a urwa ya roce daga aisha wanda abdullahi zubairi ya roce daga aisha radiyallahu anha akan tambayar da urwata ya ne bakin ya kan ta kare kenan to wannan aiki da ake hina da baya ko kuma wannan bayani na da baya ko wannan hadisi na da baya abinda uwa ya gana mai idan ne kenan tunda shi an kace shi tambayi ki tambaye abdullahi zubairi ko sa'alar urwatu ibn zubairi ko an gane haka ko to bakin can bakin tambayar da an kawo abdullahi ibn zubairi wadda urwa ya yi mishi jawabin da aisha kenan abin da samu kenan ga aisha radiyallahu anha ashe kenan kaga ba a dawafi yi da arwalla an gane ko shi wancan hadisi ke karanta she mu sannan karanta suwa ta biyu kuma wannan ya nuna manzo Allah ibradi yayi ya nuna abubakar ibradi yayi ya nuna umar ibradi yayi abinda an ka ciranto daga abinda wannan kenan abdullahi ibn zubairi ya ciranto daga aisha radiyallahu anha halatai sun musa annan hajja usmanu wannan magana ce ta utunu Zubairu. bayan tun da wannan tambaya aka yi mishi da aka mai tambaya ce to ga hawar tambayar ga take amma kuma shi mai tambaya ya nace ya labe ya aiko ni yace shin wai mai tambaya misa ki hituwa ga ni ga shi tambaye ni mai gaba da gaba da shi in har shi na ganin abin da nake faɗi ba daidai nake ba shi zo ga ni gashi in ƙara faɗa mai hujjoji na ya hashe labe shi na aiko kana tambaya shi a koma kuma yace kuma malama ne ai ya kaza kuma sabanin jawabin da ni to shi na ce sun hajji usman sannan usman radiyallahu anhu ya haji wa ra'aytuhu ni ga usmana awwala shay'in bada bihi adawafu farkon abu wanda fara shi shi wafi bai ga daki farkon abin da fara da shi adawafu bil bait wafi ga daki Sun summa sa'annan lan kun umratun umra ba ta kasance ba bai umra ba ashe kenan wannan kuma shine hajji na usman afan radiyallahu anhu summa muawiyatu inji shi uwatu yace bayan wannan kuma sannan sai ma'awaya shi ma ya yi hajji wa abdullahi ibn umara tare da abdullahi ibn umara wannan abin da ke nan muawiya aikata kenan kaga da muawiya radiyallahu anhu ana hujja da shi ga cikakken tabi'i babban tabi'i wanda kasance shi na cikin manyan manyan tabi'ai wa'anda ya kasance ƙwararruna amintattuna adillaina wajen gehen hadisi wa'anda ma aka ce abinda ma abinda ma Ahmadu bin Hanbalan ce. yace wallahi in ka karanta in eh, isnadin su in ka karanta shi a ubaidullahi urwatu qasimu sa'idu abubakar sulaimanu harijatu ko mahaukaci karata ya mushi hokana ta hatta ko jini na tsoron waɗanda ko jinni ko jinni an karata ko jinni an karata sunan da kin ga gauri?" ba zai shiga wannan wurin ba to wannan urwatu zubairu ne yace sannan muawiya yayi haji tare da shi da abdullahi bin umara ashe ana hujja da su kenan ko wannan babban tabi'i kenan yayi hujja da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sahabbai suna manzon Allah ya karanta suwa waɗanda manzon Allah ya karanta ba za a ci musu ba wake bi musu waɗanda waɗanda soko sun hakarantar da waɗannan kenan ko waɗanda manzon Allah ya karanta suwa ba za a ci musu ba su ko an sun hakarantar ba za a ci musu ba to yace summa summa muawiya sannan muawiya ya haji wa abdullahi ibn umar radiyallahu anhu summa sa'anna hajjatu ne haji inji shi wannan abdullahi ibn zubairi ma ibn zubairi summa sa'anna hajjatu ne haji a inji wannan otun zubairi summa sa'anna hajjatu ne haji ma ibn zubairi ta da abdullahi ibn zubairi wannan otun zubairi ne wannan abdullahi ibn zubairi ne otun zubairi min kibar tabi'ina kina cikin manya manya tabi'ai wanda kasance ko za tabi'ina kina cikin tabi'ai wanda kasance manya ne mahihita an gane wannan ko to yace ya haji tare da Abdullahi ibn Zubair dan uwa ne kenan amma wannan iyalin abin da ke tasifi ne wannan kuskure ne summa hajaitu sanne haji ma'az Zubairi can mun karanta ma'a abi az-Zubairi wannan ita arwaya ta Kashmai Hani da Hummawi da Kashmai Hani da Hummawi abinda sun kai to ga tasu ruwaya sun masa annan haitu ne haji ma'a zubairu ta da zubairu ba ta da inda zubairu ba kuma an ka ce hmm? ma abi Zubairu ko ita daidai ita a riwaya ta hummawi da ishmaihani ma abi Zubairu ma abi tare da mahihina azubairu shine zubairu bayani na gare shi fa kana awwal shay'in ya kasance farkon abin da aikata fa kana awwal shay'in bada abihi farkon abin da fara da shi a dawafa dawafi bi baiti ga daki sun masu annalan tukun umratun shi ma bai umra ba ashe na hajji kawai shi kadai sun masu annara ayatul muhajirina digga dukkanin muhajirai wal ansar da lansaru ya na suna aikatar da zalika wannan su ma suna hajji shi kadai ba tare da umra ba sun masu annalan tukun umratun babu umra tare da hajjin su sun masu annan watan ahiru karshen ma ra'aytu fa'ala zalika karshen wannan digga ya hajji shi kadai ba tare da umra ba ibn umar abdullahi ibn umara sun masu annan lamyan yanqum ha umratan bai warwal hajji ne ba bai warwal umra tai ba bai warwal hajji ne bai mai shi umra kamar irin tambayar da shi mai tambaya yi wannan wata tambaya ta kuma wadda kuma tana cikin tambayoyin da an kai shin menene hukuncin wanda ya kasance zo da hajji da ya ne hajji warwal hajji ne jiwa hajji ne mai shi umra hajji an ka jiwa an ka mai sai umra ba kana umra ba ka gama umra da hajji sai ce to kuma wannan bai haka ba tare da an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kantar da sahabbai irin wannan hajjin sun yi ne hajji sa sun kawarware sun kamar su umra ce duk wanda ya kasance bai tare da hadaya to shi juwa hajji ne shi mai shi umra to amma sai sahabbai sun kai akan cewa wannan da zamanin manzo Allah bai sake aukuwa ba ya auku kuma akan wasu dalilai don haka wannan dalilan sun riga sun wuce ba za a sake yin haka nan ba bai yiwa ka ne hajji ka juwa kamar shi umra sai dai ka ne umra ka rike ta ta koma hajjin wa umratan sami wa hadha ibn umar indahum ko yace wa haza inda wa haza wannan ibnu umar ibnu umar na inda hu gashi gon su ma sai wannan tambayoyin gaba wai mista ba su tambaya ga manya manyan sahabbai waɗanda ya kasance magabata na tambaye su abar tambaya ta ni ni tabi'i niki sai ce wa haza ibnu umara wannan fa ibnu umar na inda hu gashi su fala yas'alunahu amma ba su tambaya tai wala ahadu min mamada sannan kuma tan wani mutum guda wanda ya wuce ma kanu yabda wani bishai'in wala ahadun mimman maza ba wani guda wanda ya wuce ma kanu ba su kasance ba yabda'una bi shay'in suna fara da wani abu hina yad'una aqdamahum ko hatta yad'u aqdamahum hatta yad'u sai sun aza aqdamahum kafafun su mai tsawafi daga dawafi ko hatta yad'una aqdamahum hina yad'una hatta yad'u aqdamahum ga wata riwaya ita arewa ta kashi mai hali wannan riwaya ta mutu sauran masu riwaya ta daga wannan firabri irin su Abu zarin da kalimatu bintu Ahmad al-Marwaziya to shi na ce hatta ya da'una sai sun aza a kadamahun kafafunsu wannan ibnu badani yake ya kamata a samu awwala wurin ga hatta ya da'una a kadamahun awwala sai sun fara dora kafafunsu farko sai sun aza kafafunsu farko mai dawafin dawafi da baiti ga daki in sun karga suka shigo makka ba wani abu da za su gabatar suwa in suka ga sun dora kafafunsu cikin daki to wafi za su yi in sun ka shigo kenan ba su gaisuwar masallaci ba su wata nafila in ba sallafa farilla ba wafi za su harawa da shi hatta ya ona a kadamahu hatta ya da'u a kadamahu ko hina ya ona lokacin da suka dora a kadamahu kafafun su min wafi daga wafi awwal farko an za su harawa da shi min dawafi baiti wafi ga dake sun masa annallahi hilluna ba su samun halacci wa qarra ayatu ummi na ga mahaihiyata inji shi abdullahi ibn zubairi yace na ga mahaihiyata wahalati da yakuwar mahaifiyata ta ce Aisha radiyallahu anha hina ta kadamani yayin da suka shigo Makka la ta tadani ba su fara bi shay'in da komai wala farko min baita daga daki ta dufa an bihi wanda kasance za su yi dafi gare shi summa sanallahi hillani ba hu samun halacci wa ka ni ummi sannan kuma mahaifiyata sama'u da abubakar ta gaya mini annaha ahallahiya ta yi niyyar hajji ita wa uhutuha da yakuwarta wadda kasance ta ce Aisha wa Zubairu da mahaihina Zubairu wa fulanun da Abdurrahman da ofin wa fulanun da bane sun yi niyya bi umratin da umra ma masa ko falamma masa hurukuna a hallu ma masa hurukuna a hallu ma masa hurukuna lokacin sun ka taba hajarul awadu wa atammu dawafahum suka cika dawafin su wa sa'ayahum da sa'ayinsu wa halaku suka yi aski au kasaru ko sun kai sai sai a hallu sun ka samu halacci ba walan ma masa hurkuna a hallu ba maluma sun ce lalle haƙiƙa labudda a samu takadira to wurin in an ka ce da suka yi dafi sun ka samu halacci ba su yi sa'ayi ba kenan tsakanin safa da marwa walan ma masa hurkuna yayin suka taba ainihin ci hajarul azwat da sun ka taba hajarul azwat ya kuma irin tambayoyin wancan mai tambaya da yi wallan ma masa horo kuna a hallu sai suka yi wasu suka ce ai ko an fara dawafi ba isuwa ba an samu a bari bakin nan kayan ne umra ka taho sai ya zagaye biyu ka samu kari bakin nan ba sai ka tunhaye ba ita a tambayar da an kawa shi wannan hoton Zubair radiyallahu anhu babu wujubi safa wal marwa ko alhamdulillah amin to wanda iyayen shi suka ce shi bar aube da kyau kuma ya bari har suka to ya dai ya dai laihi huka guda biyu manya manya na farko dai in bai umarnin iyayen shi laihi ne babba sannan barin cewa a bar abu bai da kyau kuma shi ke bari iyaye sun game abin nan bai da kyau kuma shi ke bari kuma laihi na babba ya shiga cikin masu saba mu haihin ne don hakan gaba zai shiga aljanna ba muddin iyayen nan ba su gafarta mishi ba kuma ko ya samu gafara iyaye akwai laihin da aikata ma Allah cewa wannan abu bai da kyau kuma ya kibari bari shi kuma haye gaba da su ko eh, ga ga ka ga ya sa eh, shi magana da su ba a gaba da uwaye haram na gaba da iyaye wa aure shi na halatta cikin wata azumi babu watan da ba a aure cikin shi inda kawai ba aure ga wanda ya haramci da haji ko wanda ya haramci da um, umra shi kawai an ka hana ma'aure amma dai in ba hakan gaba aure ya halatta muddin wadda za ka aura ba su cikin idda habarul wahid al-muhtaku bil qara'in kamar irin hadisin buhari hadisin buhari habarul wahid ne al-muhtaku bil qara'in abinda ake kira habarul wahid hadisi wanda bai kai matsayin mutawatiri ba duk hadisi wanda bai kai mutawatiri ba ahadun ne don haka hadisi mai rawi mai daya ana kira ne garibi ahadun ne hadisi mai rawi biyu ana kira ne azizi ahadun ne hadisi mai rawi uku ana kira ne mashhuri ahadun ne hadisi mai rawi hudu ana kira ne mustafidi ahadun ne duk annan ahadun ne hukuncin su hukuncin watan habar wahidi habar wahidi aka ba su abinda a ka'ida nan ga watan shine ya ba Allah zanni sidiqul habari li subuti sidiqi naqilihi ya ba Allah zanni sidiqul habari shina inganta shina rinjaya ga hankali gaskiyar magana li subuti sidiqi naqilihi saboda gaskiya wanda shirintu magana gai gali ba Allah zanni to duk hadisi in ya kasance wa sun karanta hadisin nan su kai matsayin mutawatir ba ya ba Allah zanni la sidiqul habari don haka ashe kenan habarul wahid al muhtafa bil qara'ini wanda ya kasance aka zagaye shi da hujjoji hujjoji suka zagaye shi ko kuma alawoyi suka zagaye shi to wannan hadisi ya tashi daga zama wanda ya kasance hujja ce da niyya ce shi ko wanda ya kasance hujja ce yake niyya ce kamar irin hadisin Buhari da hadisin Muslim wa'annan kowane su kowane su hadisi ne hujja hujja hujja ko kuma alamomi na ƙarfi sun zagaye shi wa'anda ka da hujja ta daga zama da niyya zuwa ga hujja ya niyya suka ce min ha jalalatuhuma girman buhari da muslimu wata ƙaddohima ala hima. da gabato su akan wani su duk wanda zo baya gare su fi haza sha'ani ka sha'anin hadisi wa talaqil ulama ila hima bil qaboli da haduwan malumma akan karba hadisin buhari da muslimu akan cewa buhari da muslimu wa'annan sune manyan manyan littafan sune manyan manyan littafai na hadisi ba wani littafin da a gaban su qur'ani a gaban su banda alqur'ani babu littafin da kai darajar buhari da muslimu ta inganci na riwayar da a cikinsu an gane wannan ko to suna aka ce wa ire-iren waɗannan hujjoji masu ƙarfi alamomi masu ƙarfi sun zagaye su wanda ka tace su daga zama hujjar su zanniya ta koma yaƙiniya wannan shi ake ce mahabar wahidi al-mutafa bil qara'in to magana dai akan mai sana'a kayan shaye-shaye duk kuɗi ne na haram ne mu'amala ta gaba ɗaya haramci amma kuma abinda mai lawali ya ci, wasu habil harami wa asa hajji ya inganta da dukiya ta haram amma kuma ya sabu akwai inda ke ga ciyawa lawa bi samani da zinan ko da ko da kuɗi na ɗin zina Kina da boya ta yi da ni ta haihida boya ta yi ta ɗannan shege na sai ya sai da wannan shege ya ɗauki wannan kuɗi ya ta haji da su kamar da shi mai muhtasa ya ce walau bi samani wala da dinan amma abinda abu sami al'abi ya ce mai sharhi mai jawahir ikilili ya ce wadda lahi darul bisaɗi dallan ƙaulin bisaɗi da ya ce da dai malam ya kauce ma wannan ƙauli Lauta taraka al-musannif hadha al-qawl li da malan ya kauce ma wannan kauli saboda kauri ne kauri ne da muni ne sha da hushuna kwarai da an kauce ma wannan kaulin da yahi shi tsaya can harko inda ce sahabir harami wa asa shi da sauran maluma an gane wannan ko da hakan ga shi kenan kaga wanda haji da muke haram haji ne wa sahabir harami wa asa kaman wanda ya salla kaman mai salla ne ya sata cikin sallah yana sallah aljihu na kusa gare shi tsami kuɗi mai su a cikin nashi aljihu kaga akwai akwai sallah tai ko amma haya ya haram to irin wannan ne sannan kuma da bayani a da tambaya akan shin kudin haram suna zakka ko ba su da zakka to kudin haram in nawa na na barawa na ko ga barawa aka jingina su alif lam mim zalika kitab la rayba fihi hudal lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna mara mimma razaqnahum me muke ce ma rizqu ma mulika amma yuntafa bihi ma yuntafa bihi ko to barawa da mi shi ka umhani ashe na shi na ashe kin san shi fitar da Ba <laughs> eh? eh. fa inna sufata rizqun min hillin, wa in rahama ƙali kullu ƙali, masu wadar amalina na nan kusa wal hasanu ma hasanahu shar'u Allah shi biya dukkanin bukatocinmu shi biya shi biya na musulmi to a'a ai mun yi bayani ko sai dai bayani ban hada shi ba sahabbai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mace duk wanda bai zo da umra ba wanda bai zo da hadaya ba haji ne shi mai shi umra manzon Allah ya wannan da bayanin jawazi domin saboda su jahiliya suna cewa bai yiwa ai umra cikin mutanen haji kuma ga cikin watannin hajji ne don haka sai manzo Allah da a saba musu a ruguje al'adar su sai manzo Allah ce duk wanda bai da hadaya shi mai da um, shi mai da hajji ne umra kenan kaga an yi umra cikin mi an yi umra cikin watannin hajji to dukkanin sabban da sun kai haka nan daga baya sun yi hadaya duk sun yi hadaya saboda me hajjin su ya koma sifata mi ya koma sifata tamattu'i ko wanda kuma tamattu'i wanda ba cikin mutanen makka sai ya bada hadaya haka nan wanda ya kira ne ba cikin mutanen makka sai ya bada hadaya umra ita kadai mutum ɗaya zai umra ita kadai kamar yanzu ka tahi dan nan ka tahi ba lokacin haji ba kai umra ka dawo waka ko kuma lokacin haji ka tahi ka umra ba ka tsaya kai haji ba ka dawo waka ba ta da hadaya hmm. eh eh tambaya shi kai akan mata masu wanda kasance makwatan masallaci na suna koyi da masallaci da lasfika ko kuma da ladan shin ko jama'a sun samu su irin wannan koyi ko ba su irin wannan koyi ga jama'a to ita jama'a tana da ka'idar saba irin wannan koyi da ita amma duk sallolin farilla wanda an makwacin masallaci kamar musamman irin mata masu uzuri wanda kasance ba su hita kulle su kai to suna koyi da masallaci ga irin salloli guda biyar wanda ba juma'a ba ita juma'a abinda sa ba a koyi da wanda cikin gida wanda ke cikin gida bai koyi da koda ko mace ta saboda mai Allah shi ya fasau ila zikrillah zanu da zai salati min yawmin juma'ati fasau ila zikrillah sai an kace wanda ai wuri guda ba ta yashi kai ba shi a hujjar malamai akan cewa shi a sa'i wajibun wa sa'i ila wajibun haka maluma suka ta ko wa sa'i ila wajibun to don haka ita juma'a tana da wannan ka'ida ba a koyi da ita ga rediyo ba a koyi da ita kana cikin gida ke da kana jin sauti na masallaci kai koyi ko da ko ka tabbatar da ko ka zo ba ka samun jima'a dai mm. Mm. Eh. a sallar idi sallar idi wanda an makwacin idi shi na ya koyi da idi amma ba da rediyo ba cikin gida eh, in kantar da sallah inda ya kasance to kasan abinda a sharadi nan ga ittisali inda duk babu ittisali maluma sun ce babu koyi sai dai kai ta kai kadai eh. suka bi rediyo to kaga ai kaga yawan ga uzuri na uzuri na wannan hmm. amma duk da haka nan babu ittisali ana aiki ko da ittisali na daidaita sahu safu sannan ka shiga cikin abin ga masallacin idi amma akan koyar da sauti tunda fila ce babu komai ita dai farilla da ita da matsala dan inda farilla ta kama irin juma'a ta kan bayyuwa ko kuma sallah ta farilla kana nesa kwarai kamar kai koyi da rediyo ba a koyi da sallah ta farilla ga rediyo na'am eh katsina sun kai can sun ka dawo tare su ku tare duk abin da aka yi tare su aka yi ai su ka ba da labarin abin da ka faruwa da shi abdullahi na da shi abdullahi na abdullahi da wannan salimu na abdullahi da suna shi tare ai shi na tare da salimu na abdullahi shi na tare da abdullahi na abdullahi na'am eh annawawi lan yahutul hamsata min ma saha illa nazar fa qabal huwa din wa qabil maqala ushura alif alifin ko ahawi ala mukaririn wa waqafi wa hus haythu hafizun alayhi nas aw min musannafin bi jam'ihi yuhas kam ne huzaimatin wa talu muslima wa aulihi albutiyya summa hakima me haka tambaya ciki gaba dai lokaci lokaci ya dauka to me mun kuce akan ta mishi ya sura sauran minti hudu lo <laughs> a usama ya ka taho kan ta gobe na a bambanci tsakanin tsawafin ƙudum da tsawafin ifala wanda ya zo da niyya wanda zo da niyya ibradi in kai ne haji shi kadai da miƙatin ka lokacin da ka tsaya daidai miƙatin ka za ka niyya haji in kai niyya haji idan ka shiga makka da wafin da za ka yi ɗawafar mai za ka yi in ka yi ɗawafar ƙudumi sai ka sai ka yi sa'ayar haji ta ga cikin rukunan haji kana da biyu ga niyya haji sannan ga sa'ayi ko da wafin ka zama na ne tawaful qudumi to in kai wannan tawaful qudumi ka kare ka tahi kai sa'ayul haji sai ka jira sai rana ta takwas sai ka hita mina a hita mina tare da kai rana ta tara ka tahi kai tsayin arfa in kai arfa ka bar arfa bayan faduwar rana ka taho muzdalifa ka sauka kai kai magariba da isha'i nan in kai magariba da isha'i nan in kana so hakon nan in ba ka sun kwana nan ka tashi da nan ka yomi na hakonta in swahiya ta waye kai jifa swahiyar sallah kenan idan kai jifa swahiyar sallah sai ka tai sai kai dafin ifala wannan dafi shine dafin ifala wannan shi a sifa ta mai ibradi kuma wannan haka mai kirani zai yi dawafil ifala rukunun na shi kuma na dawafil qudumi wajibin na min wajibatul haji Mm-hmm. shi na cikin wajibatul hajji ashirin tujibaru biddami iradin bai hajji tujibaru wa har min miqati summa talbiya summa tawafu lil qudumi tudiya shi na ciki eh ina ifala mai wanda wanda bari ne gaba dai koko dai wani ahuzu da gita wanda bari ifala gaba dai kuma ya kasance bai yi wani tsawafi ba baya gare shi to sai ya sake haji amma in ya yi wani tsawafi baya to wannan da ya shi na isan mai ga tsawafin ifala amma sai shi aika hadaya sallu allah da biyu sallallahu alaihi wasallam eh eh, eh na san eh ah, akwai rasuwar da aka yi kashi biyu akwai mahaifiyar malam aminu wannan abokin aikinmu abokin karatunmu wanda ke ɗauka foto a zuwa allah yawa mahaifiyar shirafuwa kuma mun an yi mata sallah a yin ta, bayan taso mu da makarantar sahi sannan akwai wani kuma a alhaji abubakar kafinta shi ma allah mishi rasuwa yana ganin kila yanzu ba a ƙara shi jana'izar shi ba sannan akwai wani mara lafiya wanda aiko shi na roƙon a yi masa addu'a sannan akwai wasu marasa lafiyoyi dai waɗanda suka son a musu addu'a akwai alhaji ibro wanda ya kasance shi ma na abokin karatu na duka sun da aka tare da shi akai shi ma bai da lahiya shi na barin a mishi addu'a dukkan marasa lahiya Allah ka ba su lahiya tun mu Allah ka gafarta musu masu bukatoci Allah ka ga bukatocin su makaranta ma matattun mu wa'annan mutum guda biyu kulhu wallahu kafa goma sha ɗaya ko shi da basmala bismillahirrahmanirrahim mu yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayan naka Allah ka gafarce su Allah mana roƙonka Allah dukkanin masu bukatoci Allah ka biya bukatocin su Allah marasa lahiya mana roƙonka Allah ka ba su lahiya Allah dukkanin marasa lahiyan mu binne da ƙauye a cikin gida Allah ka ba su lahiya Allah dukkanin masu bukatoci cikin mu Allah ka san bukatar kowanne mu Allah ka biya mana bukatocin mu Allah ka cika mana gururukan mu Allah ka aminta da mu abin haufi ya rabbal alamin Allah ka yarda da mu ka sanya mu cikin bayan ka da dunka Allah ka shiryar da mu ka sanya mu cikin bayan ka shirye jonka Allah dukkanin abin da haka so ka ba da umarni ka ba mu ikon aikatawa Allah dukkanin abin da ka hana ka ba mu ikon san ta ta dora muka sanya ya rabbal alamina Allah ka sanya mu cikin bayan ka shirye jonka Allah ka sanya mu cikin bayan ka gafartattunka Allah ka ba mu ihlasi aure mu fi'lan wa niyatan Allah ka karbi ayyukan mu sarfa mu adalan Allah ka buɗa mana basiran mu Allah ka saka mana basiran mu Allah ka gane shi mu abinda mu gane ba abinda mu gane ka sanya mishi albarka ka ba mu ikon aiki da shi ya rabbal alamin Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimaki sunna Allah ka taimaki malumman sunna Allah ka taimaki mabiya sunna Allah ka taimaki masu taimaka sunna Allah muna ka Allah ka karya mana kafirci Allah ka karya mana kafirai Allah dukkanin makiya addinin musulunci Allah ka karya su Allah dukkanin makiya sunnan manzo Allah ka karya su Allah dukkanin makiya sahabbai Allah ka karya su Allah duk masu suka sahabbai Allah ka karya su Allah masu zagin sahabbai Allah ka karya su Allah muna roƙonka Allah ka muna maganin su Allah masu rabon tuba cikin su Allah ka tubashe su Allah an ba su rabon tuba rabbal alamin Allah ka isa mana gare su ka muna maganin su اللهم أنت تعلم ما بيننا وبين أدائنا أعدائك أشياء وأوانهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤذونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤذونك اللهم وصهم حيث قاموا اللهم وصهم حيث قعدوا اللهم وصهم حيث مشوا يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم دمرهم تدميرا اللهم فرج جمعهم